yau 20 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafiyimul mutafahim an mawukitin sadatil malikiya min alkur'anil karim yau za mu tashi shafi na hamsin da biyar bismillahir rahmanir rahim rahim wa qala ibn abi uwai ibn abi uwai ya ce qala malik rahimahullah imamuna malik Allah ya masa rahama ya ce alqur'anu kalamullah alqur'ani maganan Allah ne wa kalamullahi min Allah kuma maganan Allah daga Allah ne ya zo idan maganan Allah siffa ne na Allah daga Allah ya zo وليس في الله شيء مخلوق باب ولا أبو halitta game da Allah a cikin zatin Allah da siffofin shi gaba ɗaya babu wani abu halitta an gane Allah ta'ala ba halitta ba ne hakanan siffofin shi gaba ɗaya babu wani abu halitta za da an waninsa ya ƙara daga gare shi wa man ƙala makhluqun fa huwa kafir duk wanda yake alqur'ani halitta ne kafiri ne shi wallazi yake fi ashaddu min mutumin da ya tawakkufi ya fi tsanani fiye da mutumin da ya qur'ani halitta ne na fatan gani a tambaye shi me zaka ce kan qur'ani sai ce ni ba zan ce qur'ani halitta bane ni ba zan ce ba halitta bane ni dai na ce Allahu a'lam mutumin da ya ce Allahu a'lam yayi tawakkufi sharrinsa bid'ansa ya fi tsanani fiye da mutumin da ya ce ƙur'ani halitta ne out. yau idan mutum ya ce idan mutum ya yi tawakkufi to za a nemi ya tuba za a kai shi gaban kuliya, a nemi ya tuba a kan wannan mummunan aƙida tashi wa illa bughibat unuqu in ko ba haka ba za a sare miki wuya an gani in dai har bai tuba daga wannan mummunan aƙida ba na cewa na yin tawakufi kan ƙur'ani za a kare mai wuya kenan da zai to ana bin shari'ar musulunci kuma ana bin mazhaban malikiya dangane da abin da ya shafi aƙida da manhaji da furu'a da zai to duk mutumin da ya ce ƙur'ani halitta ne da duk mutumin da ya tawakufi kan ƙur'ani jinin shi ya halatta an gane wannan ai to yanzu mutane nawa ne a Najeriya jininsu ya halatta da a ce ana bin tsarin musulunci suna da yawa za a samu da yawa daga cikin masu da'awan malanta jininsu ya halatta wasu da yawa masu da'awan ɗalibta jininsu ya halatta za a nemi mutum ya tuba in ya tuba alhamdulillah in bai tuba ba to za a kai shi har lahira an gani abinda yasa kake ganin wasu mutane suna yawo a doron ƙasa saboda ba abin tsarin musulunci ne a cikin tsarin rayuwa da ana bin tsarin musulunci da mafi yawan mutane masu wannan da'awa da ka mai su karasa Allah shi yi. mu duba littafin tartibul madarik littafin malikiya ne mujalladi na biyu shafi na 431 qultu sai na ce hadha yadullu ala kadhibi man nasaba ila malik aqidat al-waqf wannan yana nuni akan ƙaryan wanda ya jingina zuwa ga malik ya jingina masa aqida na tawakkufi cewa imamu malik ya yi tawakkufi ne wai an tambayi malik shin qur'ani halitta ne sai ce ni ba zan ce halitta ba ne ni ba zan ce ba halitta ba kawai allahu alam shine tawakkufi to wanda ya jingina wa malik irin wannan akida makaryaci ne kuma sannan wannan akida hadarin shi ya fi na wanda ya ce ƙul'ani halitta ne inda salaf na ba fa hu muhim ka ka. lalle wannan magana muhimmi ne kwarai da gaske ma warada an ashabil imami malik abinda zo game da ɗaliban imam malik min raddil qawli da khalqil qur'an na tunkuɗe maganar cewa ƙur'ani halitta ne an samu ɗaliban imam malik da yawa sun tunkuɗe wannan mummunan aƙida an gane na cewa ƙur'ani halitta ne haula ila immatul ladina sa'azkuruhum wahidan talul akhar wa'annan a'imma din wa'annan manyan malaman allazina sa'azkuruhum wahidan tilwal wanda zan ambace su ɗaya bayan ɗaya wahidan tilwal zan ambace su ɗaya bayan ɗaya humul ladina salaku manhajar imami malik fi kulli shai su ne wanda suka shiga manhajin imamu malik a cikin kowane irin abu fil wa fil sun shiga manhajin imamu malik a wajen aƙida, aqidan su iri ɗaya da imamu malik wajen fiqh fiqhun su iri ɗaya da irin na imamu malik ina fatan gane za ga yanzu mafi yawan mutane suna da awancewa su suna bin imamu malik sai ka ga sun bambanta da imamu malik wajen aƙida amma sun yi daidai da shi a wajen furu'a wannan kuskure ne in ka ce kai ba maliki ne ya kamata ka to malikiya fi kulle shai malikiya a wajen aƙida malikiya a wajen ibada malikiya a wajen mu'amala na zan gane wannan yanzu gana iya ganin wani mutum ba zile ne amma shi ba maliki ne kuma zai ce shi ba maliki ne amma yana bin mutar zila. yaya ake gane cewa wannan ba maliki ne yana bin zila? Shi ne ya karyata abubuwa da yawa wanda Imam Malik ya tabbatar Imam Malik ya yadda Annabi Isa zai dawo Imam Malik ya yadda ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne. Imamu malik ya yadda za a ga Allah gobe kiyama Imamu malik ya yadda cewa an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sihiri kuma daga baya Allah ta'ala ya warware mishi wannan sihirin to amma kuma zilawa suna inkarin wayannan abubuwa duka idan mutum yana da awon shi ba malike ne amma ya zamanto yana inkarin akidan Imamu malik dangane da wasu al'amura kamar ana samun wasu ka gansu a sha'ira ne a wajen akida amma wajen abin da ya shafi furu'a suna bin maza ba malikiya za ga wani zai ce maka Allah yana ko'ina ko Allah baya ko'ina an fahimci wannan aiki ko kuma wani ya ce ma ƙur'ani maganan Allah ne amma Allah baya magana da harfa ko da sauti ko da larabci ko da ajamanci ko da takadimi ko da tasiri an gano wani ku ta saboda haka su ne a imma wanda zan ambace su ɗaya bayan ɗaya wanda su ne suka shiga manhajin Imam Malik a cikin komai a wajen aƙida da wajen fiqh Allah ya musu rahama gaba ɗaya al na farko wa qala ibn al-qasim rahimahullah ibn al-qasim Allah ya masa rahama ya ce ara man qala inna Allah lam yukallim Musa an yustatab ina ganin mutumin da ya ce Allah bai taɓa yin magana da annabi Musa ba Allah bai yi magana da annabi Musa ba ina ganin a nemi ya tuba fa in tab in ya tuba alhamdulillah wa illa qutil idan ko bai tuba ba a kashe shi an gane mutumin da ya ce Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa ba alhali doron nan alqur'ani ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa matsar magana an gano wannan ku? na'am arahu min al-haqqi al-wajib ni ina ganin yana daga cikin haƙƙi na wajibi wa huwa allazi adinu Allah Allah bi da wannan ne nike ma Allah addini to wannan nike bauta ma Allah da shi ni ina bauta ma Allah akan wannan aqida din inji babban dalibin imamu na Malik wane ne babban ɗalibin imam malik shine ibn al-qasim imam malik bai da ɗalibin da ya kai shi to kaga shi ma aqidansa aqida irin na imam na malik rahimahullah an-nawadir wa ziyadat mu duba littafin malikiya mai suna an-nawadir wa ziyadat mujalladi na 14 shafi na 553 al-bayan wa tafsir mu duba littafin al-bayan wa tafsir mujalladi na 16 shafi na 399 asani abdullahi ibn wahab al-maliki na biyu akwai daga cikin ɗaliban imam malik wanda aƙidansu manhajinsu ibadansu duk gaba ɗaya irin na imam malik an gano wannan ayi akwai abdullahi bin wahab al-maliki tuwusiya mi'a wa saba hijiriya wannan bawan allah ya rasu wato hijiran annabi na ɗari da casa'in da bakwai min kibari ruwa muwaffa shi wannan abdullahi bin wahab yana daga cikin manya-manyan masu ruwaito hadisi muwadda wa ashharu fuqaha al-malikiyya fi masar kuma yana daga cikin mafi shaharan fuqaha na malikiyya a misra kusan a misra yana daga cikin wanda suka fi shahara daga cikin fuqaha na malikiyya qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama alqur'anu kalamullah ghayru makhluq ya ce Alƙur'ani maganan Allah ne ba fa halitta bane shi wa man qala bi khalqihi fa huwa kafir duk wanda ya ce alqur'ani halitta ne to kafiri ne shi an gane wannan ai in dai mutum ya ce alqur'ani halitta ne to wannan koda yana sallah koda yana azumi koda yana zakka koda yana aikin hajji wannan mutumin ya yi rida zai iya yi wa kaga mutum kullum yana kalmar shahada amma kafiri ne kaga mutum kullum yana sallah amma kafiri ne in kana so ka fahimci wannan ka ɗibo ruwa ka ɗibo ruwa mai kyau a zuba ainihin ruwan fitsari a cikin shi kaga zuba ruwan fitsari cikin ruwa mai kyau ya mai da ruwan ya zama mai duk cewa asalin ruwa mai kyau ne sai aka ɗibi ruwan fitsari aka zuba a shi ku saboda ka idan shirka ya shiga cikin aiki yana bata aikin ne ƙul a faƙairar lahi ta amurun ni a abudu ayyuhal jahilun wala ƙada ƙugiya ilaika wa ilallazi na min ƙablika la'in ashirakta la ya haɓatan na amaluk wala ta kunan na minar shin wani allah ne kuke umurta na in bauta ma ya ku jahilai Alhari an yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka cewa da za ka yi shirka wallahi da aikinka ya ɓaci kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu hasara ina fatan gane wannan to ashe da zaran mutum ya ce qur'ani halitta ne to wannan mutumin kina da ya yi shiru a kalle shi mana a bari in ya fara yi sai a can zafu eh an cire ne to shi ne na'am to wannan shine maganan Abdullahi bin Wahab al malik na'am ibn Battah Eh, fil ibanati al-kubra mu duba littafin ibnu fatta mu duba ibnu ya faɗi wannan a cikin littafin sa na aqida al-ibanati al-kubra al-asalib ibn al-majishun na uku akwai ibnu majishun ya rasu hijiran manzon Allah na 212 min a'lamil malikiyya yana daga cikin manya-manyan malaman malikiya shi wannan bawan Allah ibn al-majishun ismuhu abdulmalik ibn abdulaziz ibn almajishun sunansa abdulmalik bin abdulaziz ibn almajishun Allah ya masa rahama قال من قال القرآن مخلوق فهو زنديق يقتل yace duk mutumin da ce Qur'ani halitta ne zindigi ne shi za a kashe shi mu duba sayru alamin dubala na Imam Zahabi mujalladi na tara shafi na 228 الرد على الجهمية للدارمي sannan mu duba littafin arraddu alal jami'a na imamu darimi arabe na hudu ibn abdul hakam al-masri al-misri ibn abdul hakam al-misri shi ma babban malami ne na malikiya ya rasu hijiran manzon Allah na 214 min kibari ashabil imam malik yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu na malik bin anas rahimahullah qala rahimahullah ya faɗa Allah ya basa Rahma. man qala alqur'anu makhluq fa huwa kafir duk ya ce qur'ani halitta ne wannan kafiri ne shi yustatab za a nemi ya tuba fa in taba in ya tuba alhamdulillah wa illa bughibat unuqu in ko ba haka ba za a sare mishi wuya ibn batta filibanat al-kubra ibn batta shi ya faɗi wannan a littafinsa a shi ya ruwaito a cikin ibanatul kubra da imamu darimi a cikin zardu alal jami'a alkhami asbak ibn al-farj al-maliki al-imam asbak ibn al-farj al-maliki ya rasu hijiran manzon Allah na 225 hijiriya min kibabi talanizat ibn al-qasim yana daga cikin manya-manyan ɗaliban ibn qasim manya-manyan ɗaliban malikiya kenan wa ahadu fuqaha al ya fi masar kuma yana ɗaya daga cikin fukaha na malikiya a misra a misra rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama man qala inna alqur'ana makhluq fa huwa faqad kafar duk wanda yace lalle ƙurani halitta ne to wannan haƙiƙa ya kafirta faqad kafara billahi alazim Haƙiƙa ya kafirce ma Allah mai girma wa yustatab za a nemi ya tuba fa in tab wa illa qutila idan ya tuba alhamdulillah in bai ciwo ba za a kashe shi eh, ibn ah, abdulbar kaga duk wannan zai karantar da mu wani darasi akwai mutanen da za su ga in ka ce mutum ya yi ridda yana ba kalmar shahada kullum ba yana zikiri yana fa sallah ya za a yi mutum yana kalmar shahada yana karatun ƙur'ani? Eh? yana yin sallah yana kaza yana kaza kuma a ce ya yi ridda to yanzu kun fahimci cewa mutum yana iya yin duk wani aiki na musulunci idan ya ce alkur'ani halitta ne yaya eh ya fita musulunci ashe yadda za ka ga wasu masu ɗan ƙarancin ilimi suke rudar da mutane yaya za a yi a ce mutum ya yi ridda bayan yana kalmar shahada bayan kullum yana zikiri idan an ce idan an ce ya fita musulunci to me ke shigar da mutane musulunci me ke shigar da mutane musulunci to yana faɗa kullum kullum yana yin zikiri so ɗari ko kullum yana zikiri so dubu to ɗan kace ya fita to ya shigo musulunci so dubu ina batan gane wannan shi ne wani irin mummunan fahimta na mutane to yanzu ga tambaya da mutum zai zagi da mutum yana zagin manzon Allah amma yana zikiri so dubu ya zagi manzon Allah ya zagi alkur'ani amma ya ta zikiri ya ta la ilaha illallah so dubu ya matsayinsa wannan la ilaha illallah ya kwace shi daga zagin da yake wa manzon Allah da mutum zai karyata tashin kiyama amma yana zikiri so dubu bai da akwai tashin kiyama ba amma yana zikiri la ilaha illallah so dubu ko so miliyan ma yaya za'amal lazina kafaru Allah yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir malaman fikihu da suka yi wallafa dangane da abin da ke sa mutum ya yi ridda akwai wa man za'ama annan laha wanda yake raya cewa Allah subhanahu ta'ala a wanda yake raya cewa lallai yana ganin matan hurul in daga nan duniya ko kuma wani ya yi da'awan cewa yana yin bi'iraji kamar yadda annabawa ke bi'iraji duk mutumin da ya yi da'awan cewa yana mi'iraji kamar yadda annabawa ke mi'iraji wannan ya yi ridda ko wanda ya yi awon yana runguman matan gurul in ya yi rida malaman fikiyu suka faɗi wannan to ina kalmar shahada ya mutanen da ke cewa malaman fikiyu sun ce da mutum zai yi kaki ya yi kaki ya tofa ma alkur'ani don wulakanci wannan ya kafurta shin koda yana la'ila illallah yanzu idan mutum ya yi ridda ta yaya zai dawo musulunci idan mutum ya yi ridda misali mutumin da ya yi ridda ya ce ƙur'ani halitta ne ba ya yi ridda ba ta yaya zai dawo musulunci shin idan ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu annan muhammadu rasulullah ya dawo musulunci bai dawo ba idan mutum ya karyata tashin kiyama in ya ce in mutum ya mutu ba zai dawo duniya ba ba ya yi rinda ba? to ta yaya zai dawo musulunci yawa idan mutum ya yi inkarin tashin kiyama in har yana so ya dawo musulunci sai ya zo ya yadda da abin da ya karyata da zai yi kalmar shahada so miliyan ko so biliyan ma ko so malali gashin tinkiya bai dawo musulunci ba abinda zai dawo da shi musulunci abinda ya karya taɗin mai tabbatar da shi ya ce jama'a da na ce ba tashin kiyama to jama'a ku shaida yanzu na yanzu akwai tashin kiyama jama'a da na ce alƙur'ani halitta ne amma yanzu na zo na karyata magana na na ce alkur'ani ba halitta ba ne saukakke ne ba halitta ba to wannan shine ya dawo musulunci yanzu idan mutum ya ce ana zama Allah yan hakika masu cewa ana zama Allah to ai wannan ya fika kalmar shahada kullum za ga shi da carbi yana la ilaha illallah to shi kenan ba zai yi ridda ba kenan to ta yaya zai dawo musulunci ya yadda cewa ba a zama Allah qul huwallahu ahad Allahu samad kun fahimci wannan na'am na'am Asbak bin al-faris al-maliki min kibar ibn zai ibn al-qasim wa ahad fuqaha al-malikiyya ibn misra na'am ibn abd al-baz في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء az-zahabi fil ibar imamu zahabi shi ma ibn abdulbar al-maliki ya faɗi wannan magana a littafinsa al-intiqa fi fada'il al-a'immatin salasa an fahimci wannan ayi ibn abdulbar ba maliki ne shi ya fadi wannan magana a littafinsa al-intiqa sannan imamu zahabi ya fadi wannan magana a littafinsa al-ibar fi khabari man gabara al-ibar fi khabari man gabara ba gayar ba fi gaba da man gayar ba asadi abu hanifa malik da shafi abu hanifa malik da shafi asadi na shidda suhnun ibn sa'id at-tannuji tannuji tannuhi suhnun ibn sa'id at-tannuhi توفي سنة 240 يا رسول shekara 240 hijiriya sahibul mudawwara shine wanda ya wallafa littafin mudawwana wanda ake dauko fatawoyin imam malik wa imam daril fatwa bil maghrib shine kuma imam daril fatwa a can maghrib kana shadidan fil inkazi ala man qala bi al qur'an ya kasance mai tsanani mai tsanani wajen inkari ga masu cewa qur'ani halitta ne yana tsanantawa sosai wajen inkarin cewa qur'ani halitta ne وكان من أنصار الإمام أحمد في هذه القضية كما يا كسان daga cikin mataimaka Imam Ahmad game da wannan al'amari ya kasance lokacin da Imam Ahmad ya dauko wannan matsala yana yin raddi mai zafi ga 'yan jahamiyya to ya kasance wannan bawan Allah Suhunun bin Sa'id yana daga cikin wanda yake taimakon Imam Ahmad wajen wannan al'amari wa kad mana al-jahmiyyah min at-tadris wal-ifta hakika wannan bawan Allah ya hana 'yan jahamiya karantarwa a masallatan ahalus sunna ya hana su yin fatwa ashe baya halatta an san mutum dan bid'a ne a bar shi ya ringa karantarwa a masallatan ahalus sunna ko kuma a bar shi ya ringa yin fatawa a masallatan ahalus sunna ya kamata irin wa'annan a ringa hana su karantarwa a masallatai saboda irinsu suna lalata aƙidin mutane ne fama a yanzu ba a yanzu idan babanka yana tare da mu babanka yana tare da mu ko da kai dan bid'a ne haka za a yi ta manejin ka ta ce a yi ta hakuri da shi saboda baban shi kuma ya ringa cusawa mutane miyagun akidu yana lalata wa mutane akidu to kaga irin wannan shine ake kira ainul hizbiya shine asalin kungiyanci asalin bangaranci an san mutum yana da mummunan akida amma a kyale shi akan mummunan akidansa wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ina ba san gano wannan Ba ya halitta, ko da mahaifinka ne ko da ma wane ne yake kaza in dai akidanka ya bambanta da na ahalin sunna to haramun ne a hana ka haramun ne a barka ka ringa karantarwa a masallatan ahalin sunna idan an barka to kamar an yadda kenan a yada barna a masallatan ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi fa in lam yastadi fa bi qalbihi duk wanda yaga abin kyama daga cikin ku to ya canza da hannunsa dole ne mutum ya canza idan ba shi da iko ya canza da harshe idan ba shi da iko ya kyamaci wannan abin a cikin zuciyarsa wa zalika adabul iman wannan yana daga cikin mafi raunin imani an gano wannan aiki na'am wa qala ya faɗa game da su man qala alqur'anu makhluq la yusalla khalfu kunji duk mutumin da ya ce qur'ani halitta ne ba a yin sallah fa a bayansa ba yanzu ba yanzu irin wannan masu wannan akida in dai babansu na da daraja za a yi sallah bayansu wala yustafta ba a neman fatawa a wajensu wala irin wannan koda yana da ilimi bai kamata a nemi fatawa wajen shi ba wala yutamanu ala shay kuma ba a bashi amanan wani abu ba za a bashi amana na dan ba a yarda da shi ba saboda aqidar shi ba shi da kyau na al ya iyad litartib mu duba littafin al a cikin littafin tartibul madarik wannan littafin malikiya ne ibn Khalid kowa ya san kowa ya san Qazi Iyad to wannan shine aqidan sa cewa alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba ibn Khaldun a tarikh eh, ibn Khaldun a cikin littafin sa at-tarikh mujalladi na 1 shafi na 279 as-sabi na bakwai alqadi Iyad al-Maliki shi kanshi alqadi Iyad al-Maliki din ya rasu hijiran annabi na 455 ahadu a'zami a'immatil malikiyya ɗaya daga cikin mafi girman ɗaya daga cikin manya-manyan a imma na malikiya al'adu iyad wa sahibu kitabi shifa bi ta'rifi huquqil mustafa shine ma abucin littafin na shifa, bi ta'rifi huquqil mustafa yi littafin don kare martaba manzon Allah sallallahu shine littafin da idan ahlus sunna suna so su yi bayani akan martaba manzon Allah to sukan ɗauko wannan littafi a shifa a sa za ka ga haka sufaye a masallatan su saboda abinda littafin ya kunsa za ka sufaye suna sanya wannan littafin akwai masallacin sufaye wanda in za a yi tafsiri na ramadan sai an sauke a shifa tukunansa na fara tafsiri saboda yadda littafin ke da daraja a wajen al'umma a nan afirka a wajen sufaye a wajen ahalusunna ana matukar mutunta wannan littafi tun muna yara ake cewa a shafa. A shafa ake cewa ba mu san wannan littafi ba ne bane ashifa bi ta'rifi ko ilmustafa. kamar yadda ake cewa la haula wala quwwata illa billah da fa in mutum ya faɗi wannan shi babban malami la haula wala quwwata illa billah babban malami kenan bai faɗi wannan amma yanzu aka karamin yaro ya ce la haula wala quwwata illa billah karatu ya zo to da manyan malamai ba su iya a shifa. ka duba littafin ashafa haka za ka malami ne ko malami ne shehi ne sosai ana mutunta shi don ku san yanzu ilimi gaba yake ba baya ba eh qala fi kitabihi an-nafi ya faɗa a littafinsa mai tsada mai muhimmanci wa zahaba immatuna ila anna al-qur'ana kalamullah a littafinsa shifa ba wannan magana ya faɗe shi a cikin littafin ashifa kun gano wannan ko ya ce manya-manyan malaman mu sun tafi cewa lallai ƙur'ani maganan Allah ne gairu maƙulu ba halitta ba ne shi manya-manyan malaman mu ji qazi iyas suna da fahimtar cewa lallai ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba wa anna man qala bi khalqihi faqad kafar cewa lallai wanda yace ƙur'ani halitta ne fa ya kafirta wa zandaka kuma ya zama to zindiki ya kafirta kuma ya zama to mai zindiki kaga ashe ba karamin abu bane yana fa kalmar shahada wanda ya faga wannan magana wa'annan da aka kafarta fa suna kalmar shahada suna fa sallah suna fa azumi suna fa zakka amma ka ce musu kafiri don wani ya dauka duk wanda ya kalmar shahada baya ridda. ina ba san gano wannan in ga ce ma wani ga 'yan shi'a suna zagin sahabbai sannan sun ce alkur'ani bai cika ba mutumin da ya ce alkur'ani bai cika ba ko koda yana sallah koda yana kalmar shahada su miliyan wannan zindiki ne sannan sun yarda da aqidan bada'u wanda ke cewa Allah yana kuskure sun yarda da aqidan taƙiyya wanda mutum zai iya bayyanar da kafirci a zai iya bayyanar da musulunci ya boye kafirci kuma sun rubuta wannan daga cikin aƙidansu sun yadda da aƙidan tanasukul arwa da wasu miyagun aƙidu wanda zahirinsu kafirci ne gashi nan ina fatan gane wannan sai ce maka to ai suna kalmar shahada tunda suna kalmar shahada ai musulmi ne su suna yin sallah suna azumi to yanzu ga maganan qadi iyak mai ashifa ga abin da ya faɗa wala ya ce menene wa zahaba a immatuna ila annal alqur'ana kalamullah ghairu makalu wa annan man qala bi faɗar ka kafara wa zandaqa duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne haƙiƙa ya kafulta kuma ya zama zindiki wala yusalla khalfu khalfahu ba za a yi sallah a bayan shi ba yana kalmar shahada kullum yana karatun qur'ani kullum yana zikiri amma wala yusalla khalfahu ba za a yi sallah a bayan shi ba wala yunaka ba za a bashi aure ba ba idan yazo yana neman auren diyarka ko da yana kullum yana cikin kalmar shahada kullum yana sallah kullum yana azumi kullum yana kaza sai ya zama to yana da wannan mummunan aƙida. ba za a bashi aure ba wala yudfanu fi maqabiril muslimin sannan ba za a binne shi a makabartar musulmai ba kenan a ina za a binne shi za a binne shi ne a makabartar kafirai wa yustatab za a nemi ya tuba fa in taba wa illa qutil fa in taba fa alhamdulillah za a nemi ya tuba in ya tuba alhamdulillah in bai tuba za a kashe shi an gane ba kamar yadda wani ya ce to kun ce na yi ridda to na ce la ilaha illallah yaya kun ce na yi ridda da me ake shiga musulunci aka ce da kalmar shahada to la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya dawo in ya ce ma na dawo ka ce wala har yanzu baka dawo ba wannan abin da ka karyata shi zaka tabbatar yanzu ya ce qur'ani halitta ne ya yi ridda sai ya ci gaba da faɗin kalmar shahada ya dawo ya ce annabi muhammad ba shine annabin karshe ba annabi muhammad ba shine annabin karshe ba amma yana ta kalmar shahada ya dawo sai ce kun ce na yi ridda me yasa na yi ridda kun ce na ce bayan annabi ya rasu akwai annabawa akwai manzanni to ai idan na ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa a shaɗu annabi muhammadu rasu na dawo sai ka ce baka dawo ba har yanzu kana na azindiki ina ba lura har yanzu kana nan azindiki me zai dawo da ni ne ka ce na yarda cewa annabi ne annabin karshe bayan shi babu wani annabi wannan shi ne zai dawo da kai ba wa kalmar shahada ba kalmar shahada yana dawo da mutumin da ya fara musulunta ne a matakin farko da can shi kirista ne yake so ya musulunta sai ya kalmar shahada da can ba yahude ne yake so ya musulunta sai ya kalmar shahada amma mutumin da dama ya riga ya musulunta sai ya zo ya karyata wani abu na musulunci to abin da zai sa ya dawo shine ya tabbatar da wannan abin da ya karyata wannan karatu yana da matsar muhimmanci a fahimce shi da mafi yawan mutane ba su fahimci wannan ba الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ودوب الكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da sha uku wa kana fi tartibin madarik har ila yau dai qadi ya faɗa a cikin tartibul madarik man qala alquran makhluq fa huwa inda malik wa ashabuhu kadi duk wanda ya ce alqurani mahaluki ne shi a wajen imamu na malik da ɗalibansa kafiri ne shi yustatab za a nemi ya tuba fa in taba illa qutil in ya tuba alhamdulillah in bai tuba a kashe shi shi malik na kafirta musulmi imam malik na kafirta wanda ya kalmar shahada ai idan mutum ya riga ya kalmar shahada duk abin da ya aikata Allah ya gafarta masa haka ne to shine asani na takwas ibn abdulbar al-maliki ibn abdulbar al-maliki tufiya sana 464 hijiriya ya rasu shekara hijiran annabi na 464 min a'lamil andalus daga cikin manya-manyan malaman andalus manya-manyan malaman spain malikawa daga cikin malikawan spain dole malikawan spain ba amma malikiyan spain baya cika in ba ambaci ibn abdulbar ba wa mu'allifu at-tamhid wal istizkar wal intiqa wanda ya wallafa littafin at-tamhid da istizkar da intiqa wannan littafin gaba daya yayi hidima ne ga muwadda ba wannan littafin tamhid da intikar da intika duk ya wallafa su ne domin hidima ga muwadda malik akwai sanda ainihin wasu malamai suke ta sukan muwadda malik cewa muwadda malik ba littafin hadisi ba ne littafin fikihu ne kawai sannan ko muwadda malik hadisan da ke ciki ma ba su inganta ba hadisai kaɗan ne kawai suka inganta a cikin muwadda malik saboda imam malik ya ruwaito hadisan ne marasil mursal ne da kuma balagiyat duk ya roto balagani kaza balagani kaza haka imam malik ya ce labari ya kai gare ni kaza to labari ya kai gare ka daga wajen wa bai gaya mana ba to a ka'ida jin hadisi irin wannan wanda kace labari ya kai gare ka baka gaya mana wanda ya gaya maka ba a ka'idan ilimin hadisi ba aiki da shi sannan kuma da hadisan da imam malik ya roto marasil ba aiki da marasil to sai zaman to ana ta suka littafin imam malik a littafin muwasa shi ne hadisin da ainihin tabi'i zai ce kala rasulullah tabi'i ya ce kala rasulullah ba mu san wanda ya tsallace ba da ya ce kala rasulullah zai iya yi wa wani tabi'i ya gaya masa bai gaya mana ba ila ma wasu wani tabi'i ya gaya masa shi ma wancan tabi'in wani tabi'i ya gaya masa shi ma wancan tabi'i ya gaya masa duk an shafe su Mu zai iya wani sahabi ya gaya masa to tunda ba mu san wanda ya gaya masa ba ana iya samun tabi ya ruwaito daga tabi'i dan uwansa ko kuma ya zamanto an shafa tabi'ai da yawa ne a cikin isnadi ba mu sani ba to hadisi in ya zo da irin wannan isnadi ba a aiki da shi sai an tabbatar da isnadin shi to lokacin da ibn abdulbar ya ga cewa ana ta yawan sukan littafin motsa abin ya dame shi Shi ne fa ya tsaya ya yi hidima ga wannan littafi an gane ko ya tsaya ya bi diddigin duk wani hadisin da ake magana a cikin motsa sai da ya bi shi hadisin da ake cewa mursal ne da Balas da kaza da kaza da sauransu da hadisin da ake cewa mu'dal sai da ya binciko su kowanne ya nemo masa isnadin shi kusan mafi yawan wayannan hadisan da ke cikin motsa sun inganta bayan ya gama bincike hadisai biyu ne ko uku ya ce allahu alam ya ce linzami ya fi ƙarfin bakin kaza ya yi iya ƙoƙarinsa hadisai uku ne ya kasa bincikowa binciko ingancinsu sai ya haƙura ba ƙaramin hidima ya mamuwata ba sannan bayan wannan kuma ya fitar da fikihunsa kama a cikin tamhi in ya kawo hadisi zai gaya maka abin da hadisi ke karantarwa a cikin intiƙadin nan ya fitar da hadisi ya inganta ko bai inganta ba duk cikin su tauhid din nan zai nuna maka ga dalil din na cikin ce ya inganta ga dalilin da yasa nace ya inganta ba wai na ce ya inganta bane kawai da ka al-istizkar ina ba tan gano wannan to saboda haka wa'annan littattafai littattafai ne wanda ibn abdul bari yayi hidima ga mazhabin malikiya sosai قال في التمهيد يا فناء الكتاب التمهيد القول بأن القرآن مخلوق qaulun mujma'un ala butlani magana cewa qur'ani halitta ne magana ne wanda aka yi ijma'i akan bace shi inda ahli sunna wajen ahli sunna ahli sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa wannan magana batacce ne wa qala al jahmiyya wal mu'tazila amma to na abu mamaki zaka so ga kuma wani yana da awashi ahli sunna ne zai ce ma qur'ani halitta ne bayan magana ne wanda aka yi ijma'i a gare shi wajen ahli sunna ba bani a kai. نعم وقال فيه الجهمية والمعتزلة ‘yan jami'a da ‘yan mutazilawa suke da ra'ayin cewa ƙur'ani halitta ne sai mutum ya ce ƙur'ani halitta ne ko ya yi tawakufi kan alƙur'ani ɗan jami'a ne ahalus suna baya tawakufi kan ƙur'ani ahalus suna baya cewa ƙur'ani halitta ne in ka ji mutum ya faɗi wannan ba ahalus suna ne shi ko da ka ganshi da gemu ko da ka ganshi da rawani ko da kaga yana sa hannu a kirji ko da kaga yana sallama biyu ko da kaga yana sa wando nisfu sak kada ya firgita ka wa tabarra'a minhu al-a'imma kuma manya-manyan a'imma sun yi bara'a da gare shi idan muka fahimci wannan manyan mu na salaf idan suka ga mutum yana da mummunan aqida shin suna yin mu'amala da shi mai suke yi da shi wata tabarra'a minhu mai me suke yi da shi ba sani ba kuma eh idan aka ce mutum na da mummuna gida mai ya'in masu ke masa suna yin bara'a da shi da zarar sun ga aƙidanka ya saba suna, ko kai wane ne kai in sun maka wa'azi sun tsaye ma da hujja sun kusan ma da shugaba ba su gyara ba ka gyara ba za su nuna ba su baka kuma za su gaya wa ɗalibai a hankali da kai wannan ke fa lokacin da ake addini da gaske a wancan lokaci da gaske ake addinin ba irin zamani yanzu da ake addini don a burge mutane ba wanda ake addini saboda ɓangaranci ko ƙabilanci, in kaga an ma raddi ba ka tare da mu ne in dai kana tare da mu za a ma raddi in dai kana tare da mu ba za a ma raddi ba sai a ce a ɗan sassauta mai eh mun san gaskiya yana da matsala amma duk da matsalan shi ya kamata a ɗaga mai kafa saboda ɗan wane ne ko ƙanin wane ne ko abokin wane ne ina san gane wannan wani bawan Allah ya ce wallahi malam wani ina son ganin ka da ce yana son ganin ka me yasa me yasa san gani na ce wallahi tabbas maganar da kake faɗa game da wani gaskiya kake faɗa amma da Allah kasancewan ga gidan da ya fito a rinka ɗaga kafa ka duba ko kunya ko bai ji ba kasancewanka gidan da ya fito a ringa daga kafa kenan da ya fito a wani gida bai da gata fa shi kenan inna ma ahalaka man kana qablakum annahu idza saraka fihi sharif taraku wa idza saraka fihi mudhaif aqamu alayhi alhad lalle abin da ya halaka da wanda suka zo gabaninku ya kasance idza saraka fihim sharif taraku idan mutum mai daraja yayi sata a cikin su sai su gane shi idan ko mutum kaskantacce ya sata wanda bai fito a babban gida ba a qamu alayhi hadda sai su tsayan mai da haddi sai annabi ce wai mulla na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa law anna fatimata binta muhammadin sarakat la qata'tu yadaha da a ce fatima diyar muhammad za ka yi sata wallahi da na yanke hannunta to kun ga yadda addini ya kasance yanzu in ka ga ana ma rudud wallahi baka da gata ne in dai kana da gata duk tabargazon da kai ka sha kun gano wannan hayi Allah shi kiyaye وفي الانتقاء ذكر رحمه الله عن الإمام مالك وتلاميذه أتكلم كتاب الانتقاء ابن عبد البر ya ambata daga imamuna malik da ɗalibansa annahum kanu yukaffiruna man qala inna alqur'ana makhluq lalle sun kasance suna kafirta wanda yace lalle qur'ani halitta ne wai shin ba ku ji wani mutum wanda yace ra'ayin cewa qur'ani halitta ne da kuma cewa qur'ani ba halitta bane siyasa bane wani bawan Allah abinda da ya faɗa kenan yace mazhaban Imam Ahmad da yake cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta ba siyasa ce ta malamai mazhaban da ke cewa kuma qur'ani halitta ne siyasa ne eh siyasa ne na mu'tazila wannan ba wai ba wani wani abu akida bane mai kyau kamar yana gaya wa mabiyansa kada ku kudirce wannan akida ta Imam Ahmad kun fahimci wannan to kenan wani irin akida yake karantar da mutane yana karantar da mutane akida ahlus sunna na'am a'a na'am yustata wa yustata za a nemi ya tuba fa in taba wa illa qutil za a nemi ya tuba in ya tuba alhamdulillah in bai tuba utila za a kashe shi a tambayi da kuma a mujalladi na bakwai shafi na ɗari da arba'in da da biyar littafin al'intika shafi na talatin da bakwai zuwa talatin da takwas an ce lokaci ya yi masha Allah tambaya wa alaikum salam na? ba magana ta bace duk wannan maganganu nake faɗa ganu ne na ɗaliban imamu na malik zalunci ne a jingina mun wani ya zo ya jingina mun cewa ina zagin wani malami ni na karanta abin da yake rubuce ni rashin son gaskiya ne fa yanzu shi a wannan zamanin kawai in dai kawai in dai baka da galihu za a zage ka in kana da galihu kuma shi kenan ka sha wannan shi ne zamanin da muke ciki ba abin da na kawo na ra'ayina na kawo abin da yake rubuce ne daga cikin littattafan magabatanmu kuma na yawaita nakaltowa daga littattafan malikiya saboda sun ce sun yadda da malikiya in yana shaka sai je duba shi ne na salam eh a wajen malaman suna ya fi haɗari kan wanda yake qur'anin halitta ne kawai na wa salam aikin mutum ko da ya eh ya riga mutumin da yake aikata alkhairi ya riga ya rasu shikenan aikin shi ya riga ya yanki an gani in ba dai annabi ya ce idan matal insan in kasa amalu illa min salatu idan mutum ya mutu aikin shi ya yanke sai dai abubuwa guda uku sadakatin jariya aw ilmin yuntafa bi yuntafa bihi aw waladin salih yad'u lahu da aikin da ya riga ya aikata na alkhairi yana rasuwa aikin ya dakata ba za a ce wai duk sanda lokacin ya zazo za a bashi lada ba aikin da ya aikata Allah Allah Allah ya saka da sai za a bashi wannan ladan gurgurdan lokacin da ya aikata aikin ka bai da na cikin awwalan sadiqin jarruda sai na karantar da ɗana shi ma ta tsakanin da shi ma ya dinga yi to ina wuce shi in yana yi yana eh, zuwa za ta samu lada inda kai ne saboda man dalla ala khairin ka fa'il din jima da mai eh akwai hadisin da yace idza maridal abd aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha idan bawa ya rashin lafiya ya saba aikata aikin alkhairi a da sai ya yi rashin lafiya ko ya yi tafiya za a rubuta masa kwatankwacin abin da ya saba ya saba aikatawa a lokacin da yake mazaunin gida lafiyayye eh, ya saba aikata aikin alkhairi sai rashin lafiya ya sa ya kasa ba wai da gangan ya fasa ba to yanzu wannan rashin lafiya zai sanya a rubuta mai lada cikakke kamar yana aiki haka nan matafi ya saba aikata aikin alkhairi sai tafiya ta kama shi to shi ma za a rubuta mai kamar yana mazaunin gida na? ko tsufa wanda mutum ya gaji yawa yi duk zai shiga ba nau'i ne na rashin lafiya ai duk za a rubuta mu saboda ya gaji ya ne da yana yi kuma wa alaikum na? idan mutum alwashi ya yi ana nan ana bin shi shi alwashi in mutum ya yi ta ko'ina ana ha maza ha mata sai ya rama annabi ya ce duk mutumin da ya yi alwashin zai yi biyayya ga Allah to ya yi biyayya gare shi wanda ya yi alwashin zai saba ma Allah kare ya saba masa sai ya kafara shi yasa ba a so mutum ya ringa yin alwashi kawai ba sai ka yi alwashi ba kana iya roƙon Allah ya Allah yi min kaza ba sai ka ce ya Allah in ka min kaza zan yi kaza ba to wannan abin da ka ce in ka min kaza zan yi kaza din nan baya zuwa da alkhairi in ji manzon Allah nan gaba mutum zai iya yin alwashi wanda kuma za ga lokacin sai Allah ya jarabe ka da rashin lafiya ko ya jarabe ka da wani gajiyawa wanda ba za ka iya yi kuma Allah ba zai yafe maka ba shi yasa manzo Allah ya hana yin alwashin yace la ati bi khairin innama yustakraju bihi min al-bakhil eh na'am dole ya gina dole ya gina ya daga ci abin da yi niyya wa alaikum na'am

cewa akwai wani nauyi da ake yi a irin wannan matsala da zai kama ya kai da su da tsaye da tsammanin da na makaranta ko kuma ba wanda ya yi zai sa ka ga bokai dole a wannan din da akwai shugaba su ma ba wani eh, akwai shugaba na wannan union suka yi zanga-zangar tare da shi zuwa ga wani shugaba shi zanga-zanga gaskiya ta kowane bangare bai halatta ba ko a mataki ne na ainihin student union a ce student union su yi zanga-zanga don su nemo wani hakkin su ya saba makarancin wani suna gaskiya zanga-zanga duk malamai ba su yi sassauci ga zanga-zanga ba ta kusa ko ta nesa ko zanga-zanga da ake kira peaceful demonstration ko shi malamai ba su yi sassauci a kan shi ba shi zanga je ƙasa kamar saudiya ba wani a cewa ga ɗalibai suna zanga-zanga nan ne in kana so ka fahimci salafiya madaranta to saudiya na fasan gane malamanta malamai ne wanda suna karantar da musulunci mai kyau ka ringa sauraron hudubansu usulubin hudubansu haka ake hudubu a an gane suna sannan usulubin karantarwansu karantarwa ne wanda ya dace da akida mai kyau saka ba za ka taba ganin ga ɗalibai suna zanga-zanga ga shugabanni ba ya saba an gani? Allahu alam wa alaikum salam na? spain akwai musulmi amma kaɗan tun da aka rusa ta da sunanta andalus da aka rusa ta sai ta koma aka mai da da suna spain aka bar masallaci guda ɗaya don tarihi babban masallaci guda ɗaya suka bar shi don a ringa tunawa an taɓa yin musulunci a wannan garin da wannan spain din andalus babban daula ne na malikiya kuma wannan garin ya haifar da manya-manyan malamai na fikiyu malaman fikiyu na malikiya da malaman fikiyu na zahiriya ibn hazan kula jin labarin shi mutumin andalus ne imamul kurdubi mai tafsirin kurdubi mutumin andalus ibn rushud mutumin andalus ibn abdul ga shi muka ta mutumin andalus manya-manyan malamai sun fito a wannan gari gari ne mai albarka amma yanzu sai dai tarihi Allah shi kiyaye salam wa alaikum salam shaddo shi abin nan fa yajin aiki zai shiga cikin duk da yajin aiki da zanga-zanga duk gaba ɗaya ba su daga cikin karantarwa musulunci karantarwa ne na demokarasi an gani in ga mutane suna yi ba suna yi don addini su bane suna yi ne don tsarin demokarasi shi ne kawai a gani amma in ka ce a musulunci zaka ce a musulunci babu to amma tun da kasar tsarin mulkin mu demokarasi ne to demokrasi ya yarje mana mu yi wannan yajin aiki mu yi kuma zanga-zanga amma musulunci bai yarje mana ba kamar yadda demokrasi ya yarje wa mace in ta kai shekara sha takwas tana iya yin zina ba mai ko iyaye ta iya hana ta tana iya sarrafa al'auranta yadda ta gada ma demokrasi ya bata wannan iko kuma sannan tana iya canza addininta in ta ga dama ta ce za ta zama krista ba wanda isa ya hana ta yanzu akwai wani shahararren gwamna 'ya'yan shi zindiƙai ne a gari 'ya'yan sun fito sun ce ba su ma yadda akwai Allah ba ba su yadda akwai Allah ba ko suna faɗa ba sa jin kunya haka wannan shi ne tsari na demokarasi ko babu wanda ya sai hukunta su in ka matsa musu kai ga kotu shekara so ka takura ma rayuwarsu amma yanzu musulunci ya yarda ka ka yi rida to shi ne musulunci bai yarda ka yi rida ba amma demokarasi ya yarda musulunci bai yarda ka yi zanga-zanga ba demokarasi ya yarda musulunci bai yarda ka ringa fita ba hijabi ba amma demokarasi ya yarda shi ne yawwa da sawa shi kada mu ce to ai a Najeriya ana yi a Najeriya ana yi bai zama dalili cewa ya halatta insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk